Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira wanda channel ɗin One Arewa TV suke kawo muku har yanzu dai muna nan a cikin littafin nan mai suna yaya na mijina wanda Hajara Maminati ta rubuta idan ba ku manta ba mun tsaya ne inda momi ta kira ashirin ta kuma kira sara ta basu ta ce su daidaita kansu inda yake ta faɗa mata wacce yake so wanda ita ce ba tare da ya san ita ɗin ce a wurin ba za mu ci gaba a episode 19 zaro ido ya yi ganin sara a zaune tana murmushi da sauri ta yi ƙasa da kai kame kame ya fara sara baki ga wata anan a zaune ba miƙewa ta tana faɗin ban ga kowa ba gaskiya ɗan dariya tana son kwafsa mata da sauri shi ma ya miƙe don har ta fara tafiya ya saurin riko hannunta wani shock ta ji hakan ya sa ta fara ƙoƙarin kwaciya amma ya ƙi sakinta am sorry sara ba sa abin da ya fara ba kenan allah ya ji kanshi ya gafarta mai ya sa aljanna ce mako allah ya ji kanshi ya gafarta mai ya sa aljanna ce makomar shi sosai jikinta ya yi. ya yi sanyi jin an ambaci ya usman ɗinta goge kwallata a hankali ta ce amin sannan ci gaba sara baki sona ko shine zaki auri wani alhalin kin san ina nan kuma kin san ina son ki dan Allah sara me yasa baki sona rintsa ido ta yi har cikin zuciyarta take jin kalaman nashi please ya ashirin ka bar ni in tafi na san ina usta starboy yana jira na murmurin shi yake yayi dama na san ba za so wannan maganar ba amma ba komai ina son neman wata alfarman daga kai ta yi alamar tana ji sara tunda baki suna ki bar min starboy dinki in yaso zan rike shi ni da matar da mom ta zaɓa mun ko ba komai zan dinga ganin shi ina cewa yaron sara ne sosai ta ji daɗin maganar ta shi jiwa ta tana murmushi shikenan yaya na baka shi har abada Allah ya taya ka riko sosai ya ji daɗi har bai san ya rungume ta ba ma dole shi ta fice da sauri dukan kan shi ya tare da faɗin what's wrong with you man yana fita ya ci karo da minal kallon shi ta kaga ka ga mijin Sara Allah sarki yaya ashe anti Sara za ta dawo gare ka kallon ta yayi me kike nufi a'a yaya baka sani ba mom bata ce ma ta yi ma aure ba eh ta faɗa ma amma bata faɗa min wace ce ba murmushi ta yi ai anti Sara ce tuna baya yayi shi yasa zai ga Sara shi yasa mom ta ce yayi yayi replacing murmushi ta yi tare da ga mata fon ɗin shi ba na sim ɗina na goron albishir da sauri ta cire ta bashi sannan ta kwasa da gudu ta fada kan sara ta faɗa mata murmushi sara ta yi kawai karfe takwas da rabi kuwa yana falo ana zaune inda Amurita ke ta zuba wai dole a yi nade sabai ne ya fito ya yi shirin bacci ga teddy din shi a hannun shi kallon sara ya yi a son ya naga ka fito da kayan bacci mm dadi na zan je ba ya ce tare za mu dinga kwana ba murmushi kawai ta yi sabai Istawan ki zo ki raka ni tsoro nake ji. Shiru ta yi mai kamar bata san yana magana ma. Mom ce ta kalle ta Sara ki raka shi mana kin san ba zai iya wucewa ba fa. Miƙewa ta ta miƙo mai hannu sannan suka fito. Pat na Ashim din suka je. Da sallama ta shiga yana falo yana danna-danna a laptop. Amsa sallamar yayi yana murmushi da sauri Starboy din ya ƙara sagun shi. Dad, bacci nake ji kuma ka ce tare za mu dinga kwana ko ɗaga mai kai yayi alamar eh to amma gashi ni ba bacci nake ji ba ba za ka iya kwanciya kai kaɗai ba jirga kai yayi alamar a. to za ka kwanta a nan a. dad ba na kwana da haske to fa kallon sara yayi please ki kai shi ɗaki ki sa yayi bacci ina wani aiki ne sannan ki zo ina son magana da ke rike hannun starboy ɗin ta yi suka yi sama sai ta ɗauki wajen 20 minutes kafin ta samu yayi bacci saukowa falo ta yi yana zaune yadda ta bar shi kujerar nesa da shi ta zauna wata ce komai ba shi ma hakan aikin shi ya ci gaba da yi bayan mintuna sha biyar ba wanda ya ce kala ganin bai da niyan magana ya sa ta fara mm, ya ashin gobe ina son zan je gidan haki rufe laptop din yayi yanzu haka ake wa miji sani da zuwa kwata-kwata ba irin wannan abincin daɗin nan sannan kowa ya yi min sani da zuwa banda ke wai don allah me sa kike min haka ne ƙasa ta yi da kai tana wasa da yatsunta a zuci tana faɗin ni ina na san cewa zaka dawo ba ganin ka kawai muka yi ba o oh, haka zaki ce ma da kika ganni din ai sai ki kawo min kayan tarba da sauri ta kalle shi dan ta san a fili ta yi ba miƙewa ya ki zo yana kaiwa na ya miƙe taɓe baki ta yi sannan ita ma ta miƙe ɗin ɗakin shi yana fa. a kujerar ɗakin ta gan shi a zaune kallon ta yi ga wancan trolley ɗin ki ɗauka a tsaraban ki ne zaro ido ta yi dan trolley din babba ne can ƙasa ta ce na gode sannan ta nufi wajen trolley din kwata-kwata ta kasa ja miƙewa ya rike hannun har da hannunta da sauri ta janye tsaki ya ja wai a ce matarka ba ta son ka taɓa ta ita dai bata ce komai ba Kallon ta yayi muje in kai miki to ta ce sannan suka fito Kallon ta yayi gobe in zaki je ki mun magana da kaina zan kai ki Ba na son kina fita saka saka anyhow kallon shi ta yaya za mu fa daɗe to ni ina ruwana na?" Mm. kun gama gulmar ba sai ki mun waya in zo in ɗauke ki ba to kawai ta ce daidai bakin kofa ta tsaya ka bar shi daga nan zan karasa da shi aji akwatin yayi to me yasa baki son in shigar da miki da shi a'a kawai zan shiga da shi ta gewan shi ta zo wucewa yayi saurin riko hannunta ya jawo ta jikin shi ta rikice fek ya bata a kumatu tuta da faɗin sai da safe da sauri ta ja trolley ba ma sanya aka yanzu ta iya ja ba murmushi yayi ya wuce kawai tana shiga allah ya so kowa ya shige daki hakan ya sa ta nufi dakin su seminal na ganin kaya suka dage sai dai a raba daidai ko kuma su je ya ba su wasu gobe ita dai sara bata ce komai ba ta yi kwanciyar ta don gobe za ta tashi shirya starboy zuwa school Karfe shida da rabi ta tashi saboda bakwai da rabi suke shiga school kuma kafin a je lokaci ya dan kure. faɗin din yaya Ashim ta nufa za ta bude kofar ta ji ta arfi oh god ta ce. Kwankwasa ta fara amma shiru hakan yasa ta koma daki gashi ba ta da namba din shi. Hakan yasa ta dauki minan duk wayoyinsa akwai password gashi ba da sani ba hakan yasa ta koma kitchen ta fara aikace aikarficin karfe shida da arba'in starboy da ashim suka shigo da gani wanka yi wa starboy din da gudu starboy ya karasa gom din shi din mom din shi good morning star mom daga shi sama tai morning my son kasan san za ka school shine ka je kana bacci ko a'a mom dad ya mun wanka fa kuma yanzu uniform na zo karba sannan kuma ya ce zai kai ni school kallon ashirin tai ina kwana ya ashirin lafiya kalau ki dauko mai uniform din shi za mu wuce daki ta wuce da kanta ta shirya shi lokacin har bakwai ta yi sannan ta hada mai lunch box din shi lokacin da suka sauko mam na zaune da ashirin suna hira miƙewa ashirin ya yi mu za mu wuce a dawo lafiya ta ce da shi har bakin mota sara ta raka su tana ɗaga musu hannu suka tafi sosai mam take jin daɗin yadda son ɗin yake kula da starboy ɗin karfe bakwai da rabi suka isa school lokacin al'amin ma ya karaso da da ashfa a hannun shi yarinyar hafsat ce da sauri starboy ya karasa gunshi yana faɗin good morning dad shafa kan starboy din yana faɗin morning ashim ya kalli al'amin tuni ya gane shi hakan ya sa haɗari kallon al'amin starboy ya yayi kaga daɗi na har gun ashir mai ƙarasa shi ma ya gane shi kallon starboy ya yi my son ka kai ta gun mom ɗinta ai ka san ofis ɗinta ko daga kai yi eh na sani sannan suka gaba hannu al'amin ya miƙa mai amma ya yana shirin shiga mota kafin ka ce mai wannan har ya ba motan wuta da kallo al'amin ya bi motan Karfe hudu da hamsin da shida Sara ta gama shiri lokacin Ashirim yana jiranta a mota. Daidai da za ta fito ta ci karo da Abdallah ya dage da shi za a je haka suka tafi. da sallama sara ta shiga falon ganin ta ya sa haki rungume ta tana murna sannan suka gaisa nan sara ke faɗa mata da ashirin suke nan shigo da su ta shigo da su guest room sosai suka gaisa ashim ya kalli abdallah ta so mu tafi kallon shi ya tab ka je kawai ni a nan zan zauna kallon shi ashin yayi saboda ka zama na mamajo a'a ni ma mata zan yi kai ma kana da mata to ni ma na yi assalamu alaikum masu saurare a yi haƙuri da ɗan wannan katsewa da muka yi muna masu baku haƙuri na rashin samun littattafanmu a kan lokaci wanda hakan ya ta'allaka ne bisa ga wasu dalilai kamar rashin tsayayyen wutar lantarki tsadan data da sauransu a gaskiya abdul yana matuƙar shan wahala wajen saka littattafan nan wasu lokutan da daddare yakan hana idonsa bacci domin ya saka muku shi yasa ma wasu lokutan za ku ga ya sake littattafan cikin tsakar dare a gaskiya mun tanada muku littattafai masu tarin yawa amma bisa ga dalilan da na zayyana muku a baya su suke hana mu saka muku littattafan a kan lokaci a takaice dai muna neman tallafin ku ne domin magance matsalolin da muke fama da shi a yanzu ga mai niyyar tallafawa zai iya tuntuɓar mu ta hanyoyi kamar haka 08061690225 ko ta WhatsApp a kan nomba kamar haka 08061690225 ko ta hanyar tura mana saƙo ta shafukan sada zumuntar mu kamar Facebook, Twitter da Instagram. In kuka yi sacin wani arewa za ku mu. Kar ku manta ko nawa ne muna marhaban da shi kama daga naira ɗaya har iyayen da mutum zai iya tallafa mana da shi. Mun gode. ga mai son ya taimaka mana ga lambobin account ɗinmu a jikin screen no amount is too small ko mun sa, it is highly welcome mun gode na yi mata aure kawai ba a ɗaura ba kallon shi suka yi ba su fahimci me yake nufi ba kallon haki ya yi mm, suna na usaini amma ana kirana da abdallah amma duk wanda kike so da shi za a koma kira kirana murmushi ta yi usainin ya fi kallon sara da ashum ya daga yau usaini za ku na ce mu duk suka sa dariya nan usaini ya sanarwa haki yana santa kuma ta amince yau talata za a yi wa amare uku lalle wanda amrita ta tsara henade ta ce za a yi wa amare lalle irin na indiyawa za a yi sunan mijin a hannu in ya nuna sunan shi ya ci in bai nuna ba dole duk abin da amarya ta ce dole ya cika mata kamar da yadda aka yi a ƙubul hai wato ido zai kuwa ya ci kwalliya baya amare da angwaye haki hanifa duk sun zo dan gagarumin fati amrita ta mai masu fulawa har uku inda kowanne ango ke kusa da matar shi a zaune sannan aka ba angwaye littafin flowers don zaben wanda suke so in sani ya kalla sai ya kalle ta wannan yayi kallon flowers ta a'a bai yi ba haka suka yi ta yi sannan aka zaɓi wanda take so sannan mami ba tare da ɓata lokaci ba ta zaɓa sannan su sara buɗe littafin yake yana kallo sai ya taɓe baki wata ya gani ta mugun mai kyau kallon starboy yayi son ina jin wannan za ta fi wa starmom kyau ko da sauri star ya kalla dad wannan kamar kadangare zai mata kyau murmushi yayi that's my boy za a fara kenan amrita ta ce a tsaya nan ku aka tsaya kallon angwaye ta yi ai ba a ganku ake ba saboda sai kun tashi kun koma can ta nuna musu kujera dama aikin ku zaben flowers da zai fi kyau haɗa rai suka yi tare da miƙewa bayan wani awa aka gama bolt hannu da kafa kallon su amrita ta yi to amare a tashi a je wanka miƙewa suka yi sannan amare suka suka dafi wanka sannan suka koma mazaunin su kallon flowers din amrita ta yi duk sun yi baki jan ma ya yi ja sosai guda ta sa hakan yana nufin amare na son angwaye sosai gaba ɗaya aka sa dariya kallon angwaye ta to gare ku bari mu fara daga minal sani ne ya miƙe yana wani murmushi don ya san dole ne ya ga sunan shi zama ya yi inda minal ta miƙe hannu kallon hannun ya yi gaba ɗaya bai ga alamar sunan shi ba kallon na sai bai ta yi yaya kawai ka ba da gari nan mun ga baka gani ba harara ya maka mata ce miki nai na gama dubawa sake kallon fulawar sai tsaki ya ja ni ba sunana dariya suka sa ka gaba ɗaya ka ba da gari kenan a'a ai da da suna na zan gani gaskiya babu kawai ka ba da gari suka faɗa suna dariya tsaki ya ja na bayar da sauri da sai bata zauna kusa da su sannan ta fara nuna mai sunan tun kan ta karasa ya ga karshen ga sunan nan amma in baka lura ba ba za ka taɓa ganewa ba so sake yaye na ganye ai ban lura ba ne dariya suka sa to amarya me kike son ya miki a rayuwa murmushi ta yi ta fara tunanin can ta ce ba zai min kishiya ba har abada gaba ɗaya aka sa dariya kallon sani suka koma ka ji mutumin eh, i promise sai da kowa ya ce ya shaida to next mami da murmushi umar ya miƙe ya zauna sannan mami ta miƙa hannu kallon hannun ya yi sosai fulawan ta burge shi kuɗi ya ciro a aljihu da farko dai ga wannan aba mai kunshi na wannan tsantsareriyar kunshin da wa my wife da sauri aka hau buɗa inda matar ta yi godiya kallon hannun take sosai ya ɗauki wajen 10 minutes baya wallahi tallahi karya ne ba sunana anan Amina ta kaɗe ka ba da gari ne ai ba wani gari wallahi ba sunana ya azumi shida ina irgawa in je amina ƙara rantsuwa ya haba sai da ya kai azumi sha biyu ganin yaƙi yadda ya sa amina zama ta fara nuna mai zaro ido ya yi kalle ta wallahi ko tsafi kika ko kuma yanzu kika rubuta gaba ɗaya aka sa dariya har da ashirin nan aka ce amarya ta faɗi abin da take so kallon shi ta yi ya so ni kamar zai mutu zaro ido ya yi sannan kuma ya ma alkawarin ba zai kara kallon wata mace in ba ya aka hau dariya sannan ya yi promise dan next hour With his full confidence, Ashrim ya miƙe sannan ya riko hannun Sara ɗin. Sosai ya kalli flowers a ran shi yake faɗin ta ya za a ce ka nemo sunanka a nan. An je an ja nan an ja can ƙara matso da hannun yayi inda sara ta rufe irin ga sunan nan tana gani amma ashirin bai ga alamar sunan ba dagowa ya kalli mutane inda suka tsare shi da ido suna jiran shi mayar da kanshi yayi sannan ya kalli sara idan ta arfe kallon kunshin ya fara shafa a hankali duk dan sara ta bude idanta amma ta ki sosai take jin wani iri ji take kamar ta kwace hannun amma ba dama kallon starboy ya yi son eh, ka taimake ni da sauri ƙasa dad me za a duba sunan ashiram za ka duba anan da sauri star ya nuna wani ya ce gashi nan dad sauri sara ta bude ido ta ɗauka da gaskiya ga sunan dariya aka sa inda ashirin ya ce starboy wannan din ne suna na kallon mom din shi mom ki nuna dad sunan shi ni ban gani ba jawo shi amrita ta yi babu ruwan starboy kallon sarai ita ma lokacin ta ɗago da baki yake tambayar a ina ne ɗan darawa ta ta kasa daga kai ganin ba sarki sai Allah ya sa ashirin ba da gari nan aka nuna mai sannan aka ce Sara ta faɗi mai take so kallon shi ta sai kuma ta yi ƙasa da kai tana hawaye ni ba abin da nake so iya abin da ya mun ya ishe ni ma sosai kuwa ya ji daɗi inda ashim ke jiran kamar ya rungume ta baya son kukanta haka aka yi ta program har isha sannan kowa ya watse to masu saurare a cikin wa'annan amare da angwaye uku uku waye suka fi burge ku za mu ci gaba a shiri na gaba domin jin ci gaba ko kuma sababbin shirye-shirye ku yi subscribing din channel ɗinmu ko kuma ku ziyarci shafinmu mai suna onearewa.com. Ma masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna labaran ƙirƙira wanda channel ɗin One Arewa TV suke kawo muku. Har yanzu dai muna nan a cikin littafin nan mai suna yaya na mijina wanda Hajara Maminati ta rubuta. Idan ba ku manta ba mun tsaya ne inda aka yi Hena da wanda Amrita ta shirya. za mu ci gaba a episode 20 a gajiye suka koma ɗakin kowa ya wanka sannan suka yi sallah bayan isha suka yi shirin bacci nan duk bacci suke ji starboy ne ya shigo mom ki zo ki kai ni gunda bacci kallon shi ta son ka kwanta a nan please nan ya fara kuka ba yadda ta iya dole ta miƙe kamar jiya yau ma aiki yake a laptop haka ta shiga ɗaki tana sa shi bacci bai daɗe bai yi bacci a hankali ta miƙe tana waiwayen shi sai ji ta yi ta yi karo da mutum da sauri ya riko ta sannan ya tsaida ta kame kame ta fara murmushi ya tare da riko hannunta ya kai ta gaban miro sannan ya juyar da ita shi kuma yana baya wata haɗaɗɗiyar sarƙa ya zara mata a wuya irin ta sak da wanda farvati ta sa a habibi da'iman ran aurensu wanda ake mata sharri kallon sarkan ta yi bata san lokacin da ta ce wow ba daidai kunnen ta ya raɗa mata ita nake son ki sa ran dina kai ta yi alaman to ɗago hannun ya yi ki ƙara nuna sunan nawa nuna mai ta yi shafa gun ya gaskiya kunshin ya yi kyau kawai sai ya rungumo ta ta baya bai kara cewa komai ba don zamewa ta yi ya bacci nake ji kallon ta yayi ki canza suna kafin gobe da sauri ta fice kawai yau alhamis yau ne dina amare ne ɗakinsu suna kwalliya sai wasa da dariya ake bayan an gama ne aka ɗauko sarƙan da za a sa wa sara dakatar da haiki ta yi sannan ta ɗauko wanda ashirin ya bata kallon sarƙan suka yi aitin suka fara wai ya yi son kai haka dai suka yi ta yi har aka gama shiri Karfe hudu motoci suka yi fakin a gidan don wasu ma har sun yi gaba. Angwayen za su ɗauki amare sannan motar ɗaukan ƙawayen daban. Haka suka fito sannan aka sa kowace amarya a motar mijinta. Da murmushi Ashim ya kalli Sara wan kin yi kyau. Murmushi ita ma ta yi nagode sosai yaya. Tsaki ya ja. Wai ba na ce ki canza min suna ba? bata ce komai ba dan bata san sunan da za ta faɗa mai ba sara baki suna mun taɓa jikin ce kina so ba ba ni wallahi ban san wani irin bakin blood ne da ni haka ba murmushi ta yi bata ce komai ba amma yanzu ta gama amincewa ta kamu da son yayan nata allah sarki ya usman duk a zuci take wannan bayanin haka suka isa gun ya haɗu iya haɗuwa haka aka yi bidiri sannan aka watse bayan isha suka koma gida ba wani ɓata lokaci suka yi shirin bacci don ma sun yi sallah a can yau kam ashim yana shigowa ta danƙa mai starboy don bacci take ji yau juma'a yau ne aka ɗaura auren siminal da mami bisa sadaki dubu hamsin yau asabar yau za a kai amare usaini ne ya je ya samu mom ɗin shi yana faɗa mata shi fa yi mata wato haki kuma yana son a kai kuɗin faɗan na gani ina so kafin su tafi haka ta amince kan cewa za su je ran lahadin nan amrita take sanar mata ita ma ta yi miji wato kabir kuma tana son shi sun ce za a aiko kafin su tafi ita ta yi na'am da hakan karfe ɗaya aka zo ɗaukan amare tofa don seminar aka fara kuka don Bauchi za su wulla da ita. Sara bata wani kuka ba don ta saba sosai suka ba kowa tausayi haka aka tafi da su. Sara sai gobe ta ce ita za ta tare saboda tana son zuwa neman haki da su mun. Karfe bakwai da rabi kowa yana falo ana hira. Wata mata ce ta kira Sara ɗaki nan ta bata magungunan mata ta ce ta yi amfani da su da turare sosai ta yi godiya sannan matan ta tafi. Text ne ya shigo wa Sara. please my one ki kama abinci star kuma ya ce indomie yake so haka ta miƙe ta haɗa komai sannan ta dafa starboy ɗin ta kofan kicin ta fita saboda mutane da yawa a falo da sallama ta shiga sannan ta ajiye abincin ta miƙa a starboy nashi sannan ta zuba wa ashirin ɗin ba tare da ya karɓa ba ya sauko sannan ya karɓa ya ajiye kallon ta yayi na san kina jin yunwa mu ci tare zaro ido ta yi sannan ta kalli starboy da ya yi nisa a cin abincin shi ganin ta kalli starboy ya sa shi murna haba my one me da mun ce tare please mana murmushi ta yi sannan ta ɗauki cokali suna ce har gama sabon bai gama ba ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya yake ɗauka aji abincin yayi ni na ƙoshi sannan ya nufi ɗaki sai da safe dad kallon shi sara ta yi yanzu ba sai an taya ka baccin ba eh ya ce ba tare da ya juyo ba dan bacci yake ji sosai kallon ashirin ta yi ya kafe ta da ido ƙasa ta da kai na gode sosai da kulawa ya ashirin bai mata komai ba mikewa ta za ta haɗa kayan da sauri ya riko hannunta ya ja ta ta faɗa cinyar shi cikin ido ya kalle ta wai ba na ce ki daina ce min wannan yayan ba kuma ba na son godiyarki da na kowa da na kowa ne sosai ta ji daɗi har sai da ta dara sosai ya matso da fuskar shi daidai fuskar ta da sauri ta rintsa ido murmushi ina son wannan turaren naki sara to ta ce a hankali za ki iya tafiya ya faɗa tare da ɗan sakinta za ta miƙe ke na sake dawo da ita ya fara kisin nata sun ɗauki 5 minutes a haka sannan ya sake ta da sauri ta ɗautire ta waje yau sunday sara ta dage tana haɗa kayanta don yau za su koma Mom ce ta shigo, murmushi ta yi Sara yau zaki tafi ki bar ni. To ki bar min sta mana kin gani kadai ce. Kallon mom ta yi, yadda kika ce mom haka za a yi dama ba da shi zan tafi ba maybe ma a zama naki murmushi ta to Sara na gode. Bayan la'asar suka je gidan su haki an yi komai sannan bayan sun dawo aka zo na amrita shi ma an amince bayan yan magariba ashimi shi da kanshi zai dauki sara numfas bai ya fara rikici dole ya je sai da aka yi mai wayo aka ce gun likita za su ai musu allura sannan ya yadda bayan sun isa gida sosai gidan ya yi kura haka suka zage suka yi gyara sai wajen karfe tara suka gama amma iya fat na ashirin suka gyara ba su gyara nasara ba don aiki ne sosai wanka sara ta yi sannan ta yi shirin bacci kallon ɗakin ta ta yi to a ina za ta kwanta ne ma da sallama ashirin ya shigo da abinci a hannun shi tare suka ci sannan ya je shi ba ya wanka lokacin da ya fito sara na kwance kan kujeran ɗakin kallon ta yayi da murmushi sai da ya gama sannan ya kalli ta mai wanki sallan isha ne in mm, dama ba na yi ta faɗa oke ya ce sannan ya gama komai nashi dan shi a masallaci ya sallama kashe wutan ɗakin ya yi ya bar bedside kusa da sara ya je ya tsugunna da sauri ta rufe ido kamar mai bacci ba tare da ya ce komai ba ya ɗauke ta da sauri ta buɗe ido yaya ka yi kwanciyarka a gadon ni zan kwanta a nan bacci mata komai bai jire ta a gadon sannan shi ma ya kwanta ya jawo ta jikin shi haba sara ina mijinki ba ki haɗa gun kwanciya da ni ba ki san ba kyau ba kuma daga yau a nan za ki dinga kwana daga kai ta yi alaman to saka kanta. shafa kanta yake ne ya fara kisan nata ita dai duk ta rudi washe gari bayan sannan su ba suka koma karfe da daidai sara ta tashi tana jikin ashirin sosai kallon fuskar shi ta kyakkyawa ne sosai jan hankin shi ta yi sannan ta fara dan zara jikinta har ta zare sannan ta tashi breakfast ta hada musu sannan ta hau gyaran pat ɗinta ba ta sha wuya ba tun da rana ne sha ɗaya ashirin ya tashi ganin ba. bata nan yi sa shi tashi yana fitowa ya ga break din su fat din ta ya nufa yi mamakin gama aikin nata da wuri ɗakin ya shiga ta uh, jera kayanta a wardrobe raguman ta yayi my one baki tashi ne na taya ki ba a'a ai na ga bacci kake ka je ka shirya ga break can kiss ya bata wuya sannan ya gaba haka suka yi ta zama yau weekend yau week ɗaya da auren su kuma yau sara tana sallah yau tana kicin tana gyaran kifi da gudu ashirin ya kara sagunta sannan ya zauna yana kallon yadda take kankara kifin ashirin yana bakin kofa tsaye kallon starboy yayi mom wannan meye kike cire musu murmushi ta haka allah ya yi su jikinsu ne zaro ido saboda ba su ba su da man shafawa ne aka yi musu haka sosai suke dariya ita da ashirin sallama suka ji suka fito hafsi ce da alamun juyawa ashirin yayi zai fice ta saurin riko ta starboy kuwa ashfa ya dauka suka fice nan al'amin da hafsat suka nemi gafarar da ƙyar ya yafe don sara ta sa baki nema sannan suka yi godiya suka fice bayan shekaru biyar sara ce a daki tana gyara kayan wardrobe nata ga twins inta suna ta wasa maza ne duka yau wata uku da haihuwansu ashirin ya shigo da sallama zama ya kusa da twins mai wan ki shirya mom ta kira ta ce lallai mu je mu kwashe su su munifa ita ta gaji kullum sai sun sa ta hauka dariya sara ta yau kuma korarsa ake shi ma dariya ya yi ki shirya mu je kaya ta ɗauka suna hira ta gama shiri sannan ta shirya aliyu da haidar twins ɗin kenan ɗaukansu su yayi duk sannan ta ɗauko jakanta suka fito sallama suka yi wa masu aiki sannan suka tafi bayan mintuna talatin suka yi sannan suka karasa gidan da sallama suka shiga falo mom tana kallon news su mom an fatsufa da murna ta karbi haidar zama suka yi suka gaisa kallon mom ashim mom ina jikokin naki tab suna can wallahi na san da adi suke aikawa kafin ta gama rufe baki suka ji kara a kicin da gudu suka shiga abba ne ya fado da kayan saman durowa kallon shi sara ta yi son me za ka yi yaya mom yaushe kika zo ni bin ka bin zan yi na ce me za ka yi dama ina ganin kaka tana yin dan wake shine ni ma na ce bari in zo in yi zaro idon mom ta yi sannan ta kalli sara allah ku tafi da su roƙo hannun shi sara ta yi suka koma falo suna zuwa mom ta ɗaki don haɗa musu kaya amma mai gaba ɗaya kayanta ne a ƙasa can gefe shatima ya haɗa ayon a soketi wai zai yi guga da sauri ta ƙarasa ta cire daidai lokacin sara ta shigo kallon kayan ta yi dole ki ce sai mun tafi da su nan kuwa ta haɗa musu kayan Shatima sai zuba yake mata. Falo suka koma, don Abba da Shatima suka koma gun ashirin suna mai zuba. Sara ce ta kalli mom, mom ina munifa, kallon falo mom ta yi san inda ta yi ba, sallama suka ji mom ta ce a shigo, mai bayan ruwa ne da munifa hannun shi kallon mom ya yi. Hajiya wannan yarinyar ta yanke fulawas gaba ɗaya zaro ido suka yi suna kallon ta turo baki ta yi ba shi ne kullum sai yana yanke fulawas da kaɗan kaɗan ba shine na ce bari ni in taya shi tunda shi ba shi da ido da sauri shine na yanke gaba ɗaya salati mam ta yi sannan ta ce to ta ce ku tafi dan allah dan allah ku tafi dariya sara da ashirin suka yi mam a tsaya a gyara su mana a'a allah ku tafi nan dai suka shirya suka tafi to masu saurare A nan muka kawo ƙarshen wannan littafi mai suna yayana mijina da fatan za ku amfana da darasin da ke cikin shi wanda ba shi da kyau kuma a watsar. Za ku ji ni a wani sabon littafinmu mai zuwa nan gaba. Domin jin sababbin shirye-shiryenmu ku yi subscribing ɗin channel ɗinmu mai suna onearewa.com. Mun gode. ke mara kunya ce in na ajiye ki je ki ɗauka yana kaiwa nan ya fice tsaye ta yi zuciyarta banda ya fashe ba abin da take ranta ya ɓaci sosai hawaye ne suka fara zayya a fes ɗinta wayar ta ce ta fara ninki. haiki ta gani hello sister ya kike lafiya ƙalau sister please sister gobe ki zo min da jotin book ɗinki na sa ash ok ya na ji muryarki haka ba komai sai mun haɗu goben ok bye hijab ɗin da ta ɗauko a ɗaki ta wuce fat na mam duk kuwa yana zaune da sallama ta shiga ina wuni da lafiya kalau dota gyamaran murya ya dama ina son son zai kai ki sabon gidan da za ku koma yau za ki gani za ki zaɓi inda ya miki duk komai iri ɗaya ne sannan za ku biya kasuwa ku sayi abin da kuke bukata ok dad ba matsala shi kenan yanzu ku je ku shirya to dad miƙewa suka yi har da sun tare suka fito da ashirin ɗin kallon ta ya ga alamar ta yi kuka nan da nan farin ciki ya mamaye shi ya fara ramawa fat ɗinta ta wuce shi ma ya wuce nashi takardun ya fara duba dole ta ce za ta fanshi a exam mana tunda ta ɗauke komai yan rainin hankali kawai sai wajen karfe hudu suka shirya minal ne da mami a gun mota amma babu alamar ashirin da sara tsaki suke ta ja cikin fushi minal ta nufi fat ɗinsu a hanya ta karo da ashirin haba yaya tun ɗazun muke ta jiran ku amma kun je kun zauna kallon ta yi tare da faɗin to da ke ni mana ni ai ba cewa na zan take ka ba tare suka juya kallon ta yi tare da faɗin ina wannan yarinyar take wace yarinya harara ya watsa mata o oh, anti bata fito ba je ki kira ta ko kuma in tafi allah na gajiya ya oh, o ba za ki ba kenan zan je yi haƙuri ɗaki ta shiga anti wai me kike har yanzu baki shirya ba minal ba na son tafiya ku je kawai what anti dad ne fa ya ce ki je kuma wannan fitar saboda ke za a yi sannan ki ce ba za ki je ba haba sista dadi yana ganin hankalinki sosai don allah ki tashi ki shirya mu tafi minal yau yayanki ya bata min rai sosai allah ba na son fitar nan kawai ban san ya zan yi bane to masu saurare a nan za mu dakata cikin shirin namu domin jin ci gaba ko kuma sababbin shirye-shirye